الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مرساكة أدواء وأنا مسلاتي من البركة مسلاتي من بني خماسي لكي نشكين جهر كتنا أقرن كتنا أولا سافيات العربة يومنا أشرم قوة جماد الأولى hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma ya zo daidai da sha hudu ga watan sha biyu shekarar miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna at-tawdih wal bayan li shajarat al-iman na al-shaykh al-allama Abdul Rahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi malam yana mana magana akan imani da takawa cewa imani kalma ce da ta kunshi dukkan wasu ayyukan da suke cikin na zuciya da kuma na ga'o'i ba da gaskiya da samuwar Allah da ɗayintakarsa da sifofinsa da sunayensa da ayyukansa sannan kuma ya kunshi ayyuka da muke yi da sau saboda haka imani ba zai zama ya cika ba sai idan bawa ya zo da ayyukan da ake buƙatarsa da su musamman ayyukan da aka wajarta masa ya aikata wajibi ya kuma guji abubuwan da aka hana shi to shine anan malai yake cewa fa zakara al-iman ash-shamil lima fi al-qulub min al-aqaid wal iradat at-tayyibati inda Allah ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ce tabbas lalle waliyan Allah babu babu wato la khawfun alaihim babu tsoro tare da su ba a ji musu tsoron komai walahum nuna kuma za su yi bakin ciki ba sai ya ce allazina amanu sune waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma suka kasance suna takawa to suna kiyaye dokar Allah to sai Allah subhanahu wata a cikin wannan ayar da yake bayanin su wane ne waliyansa sai ya ambaci al-iman ash-shamila lima fil min al-aqaidi wal iradat at ba. ya ambaci imanin da ya kunshi abubuwan da suke cikin zuciya na daga aƙidu da kuma kyawawan manufofi kyakkyawan niyya wannan wani abu ne da ya ta'allaka da zuciya sannan wal a'malis salihah da ayyuka na ƙwarai. wala yatimmu lil mu'mini zalika hatta yattaqiya ma yusqitu to mutum ba zai samu imani cikakke a zuciyarsa ba sai ya guji abin da zai fusata Allah min al-kufri wal wal isyan ya guji kafirci da fasikanci da kangara wato taurarewa dokar Allah al-fusuq fasikanci wato aikata abin da Allah subhanahu wataala ya hana al-isyan shine taurin kai wajen kin yin abin da Allah ya umarni a yi to sai mutum ya guji waɗannan sannan zai samu cikakken imani a zuciya shi yasa wali haza haƙaƙa zalika mai qawlihi wa kanu yattaqun saboda haka ne Allah subhanahu wata ya ƙara tabbatar da haka da faɗarsa cewa wa kanu yattaquna suka kasance suna takawa domin takawa din shine aikata abinda Allah ya wajabta wa mutum ya aikata da barin abinda Allah ya hana shi aikatawa ita ake cewa takawa to sai mutum ya yi wannan ne sannan kuma zanto mai cikakken imani a zuciya ba firici ba ne na baka kadai a sai mutum kuma ya aikata sannan imanin da yake tabbata to shi ne ce kama wasafa Allah bi zalika khiyara khalqihi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya sifanta zababbun halittarsa da haka suwaye zababbun halittar Allah yana yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi bayan annabawa da manzanni babu waɗanda kuma suke da falala a wurin Allah kamar sahabbai domin su Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa wa annabi sallallahu alaihi su zama sahabbansa su zama aminansa su zamanto abokan shawararsa su zanto masu taimaka masa su zamanto sojojinsa wajen yaƙi su zamanto 'yan aikensa masu karɓar saƙonsa su kai inda duk ya aika su sannan su zama magadansa bayansa babu wanda suka samu wannan falala kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya zaɓa wa kowane annabi waɗanda za su zauna tare da shi su taimaka masa to haka nan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa zaɓi kuma mumin yadda cewa Allah ba zai yi wa manzonsa wato zaɓin tubin dare ba ba zai zaɓa masa bara gurbi ba to shi yasa a malaman ahlus sunna suke sifanta sahabbai da cewa zababu ne zababun Allah ne haka Abdullahi dan Mas'ud ya sifanta su haka Abdullahi dan Mas'ud ya sifanta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya duba zukatan hadittu gaba ɗaya? ya ga cewa babu zuciyar da ta kai ta annabi sallallahu alaihi wasallam tsarki sai ya zabe shi ya zama manzansa cikamakin annabawansa sannan ya duba zakatan halittu gaba ɗaya ga babu kuma zakatan da suka kai na sahabbai sai ya zaba masa su su zama sahabbansa sauraka su zababbun Allah ne to cikin alkur'ani ko in ce alkur'ani cike yake da bayanin sifofinsu da inda ka je a alkur'ani ana kwarzanta muminai to su ne farkon waɗanda suka cancanci wannan yabo da wannan jijinar, domin su ne farkon muminai to ba zai yi a ce na ƙarshe ya shiga ba na farko kuma a cire shi a ce wani mumini a yau ya shiga ƙarƙashin yaban da Allah wa muminai amma sahaba annabi su sun fita ba su wannan tunani da hankali ba ba zai karɓi wannan ba to shi yasa ya ce Allah ya sifanta zaɓaɓɓun halittarsa su ne sahabbai da ya ce walakin da Allah habbaba ilaikumul imana sai dai Allah ya sa muku son imani wa zayyana hu fi qulubikum ya kuma kawata shi a cikin zukatanku Allah ya sa muku san imani a cikin zukatanku ya kuma kawata muku shi wa karraha ilaikumul kufra ah, ya kuma sa muku kin kafirci ya sa muku kin kafirci ba na shi ma a zakatan ku wa wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa da fasikanci wal isyan da kangarewa Allah ya sa muku wato kin waɗannan abubuwa a zakatan ku za mu ga siyakin ayar yadda Allah ya koro zancen a cikin ayar dole ka yadda sahabbai ake nufi sune farko don cewa yi wa'alamu an na fi لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون kaga ubangiji yana magana ne da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suratul hujurat daga farkon ta Allah yana ba wa sahabbai tarbiya ta zamantakewa da manzo sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon ta sai ubangiji ce wa alamu anna fikum rasulullah ku sani a cikin ku akwai manzan Allah su wane ne waɗanda ya kamata a fara yadda cewa su ake nufi da haka sahabbai annabi yana cikin ku law yuti'ukum fi kathirin min al-amri da zai muku biyayya a cikin al'amura da dama abubuwa da kuke bujuro da su da zai yarda a haka la'anittum da kun wahala saboda abubuwa da dama sai su zo su nemi ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai masa tambaya akai to da a ce Allah zai ansa yadda wato zai ansa musu yadda suke tambayar to da sun shiga wahala shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim duk abinda zai wahalar da ku ko al'ummarsa yana da girma a gurinsa yana mata wato girma a zuciya yana muku kwaɗayin duk wani alkhairi da ya kamata ku samu sannan mai tausayi ne da jin kai ga muminai don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kaucewa abubuwan da ya san idan ya daka ta sahabbansa to za a iya farlanta su za a iya wajabta su sannan kuma daga baya za a zo a kishan wahala wajen aikata su to kaga Allah yana bawa sahabbai tarbiyya ne la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum in tasalu anha hina yunzalu alquran tubda lakum ana ce kada ku rika tambayoyi akan abubuwa in suka bayyana gare ku za su muna namuku za su wato sa ku cikin damuwa in kuma kuna tambayar lokacin da alkur'ani yake sauka za su bayyana din kuma suka bayyana ba za ku so haka ba kamar lokacin da annabi ya ce Allah ya farlanta muku hajji ku yi hajji al-aqra ibn habis ya tashi ce ya rasulullah a fi kulli amin a duk shekara mu je hajji ne wajibi ne je hajji annabi ya shiru ya sake tambayar sa annabi ya shiru a ta uku yace law kuntu na'am la wajabat wala mastata'tum da na ce eh to da hajjin ta wajaba akan duk wani mai hali duk shekara sai ya je hajji dole kuma da ba za ku iya ba to wannan shine in tubda lakum tasukum to shine ma'anar wa'lamu anna fikum rasulullah sai yuti'ukum fi kathirin min al-amri la kaga kamar sallar sallar tarawihi sallar dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana yin sallar dare sahabbai suka fito suka bi shi ya dawo kashi gari suka karu fiye da jiya ya sake dawo suka karu a karo na uku sai yake fitowa saboda an zo an cika masallaci suka yi ta sharori da 'yan alamomi haka don ya ji cewa sun tarufa fito a yi musu sallar tarawih sai bai fito ba sai ka gari yake cewa duk motsin ku ji a jiya da daddare to amma ina jin tsoron a farlanta muku sallar dare domin in aka ci gaba da yi a haka aya na iya sauka a ce to sallar dare ma ta zama farilla kamar ishaki to kaga da an shiga takurwa an je an sha wahala an yi kwaɗi kujuba kujuba an dawo gida an mimmike an fara bacci sai ka ji kawai ladan ya ce a fito sallar dare to kaga tun kana fitowa da murmushi za ka fara ɓata fuska eh sannan kuma a ta rigima da liman a ce kaga limamin nan ba tausayi ya zo ya ja mana wata doguwar sallah eh, in shi baya da aikin yi a zaune yake a gida mu baya ga wahalar da muke ci a sha to wannan shine lau sai uku fi kasirin min a la'anittum to kaga sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sune farkon waɗanda ake ba mu wannan tarbiyyar shi yasa yace Allah ya sifanta zababbun halittarsa yace walakin Allah habbaba ilaykum al-imana sai dai Allah ya sa muku san imani a cikin zuciya Allah ya sa musu san imani wato dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya saukar na alqur'ani za su karbe shi hannu biyu kuma su ta farin ciki da wannan sai ta farin ciki da wai zama unzila suratu fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma allazina amanu fa zadatuhum imanan wa hum idan muka saukar da sura inji Allah ce muka saukar da sura sai ka ga daga cikin sahabbai suna cewa ayyukum zadatu hadhihi imanan wane ne cikin ku wannan wannan sura ta kara masa imani saboda su abinda suka dauka alqur'ani umarni ne da hali duk sanda umarni ya sauka to za su yi kokarin aikata shi duk sanda hani ya sauka za su yi kokarin kauce masa to wane ne wannan surar ta kara masa imani ya yi aiki da abin da yake cikinta ya bar abin da yake cikinta na hani Allah ce fa'amman na fi ƙulu fa'amman lazina amanu fa zadatun imanin wa hum yastabshirun amma waɗanda suka yi imani su ne sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama fa zadatun imanin sai ta kara musu imani wahum yastabshiruna sai gansu suna farin ciki to wannan da san imanin da Allah ya sa musu a zuciya duk abin da zai zo alqur'ani na umarni da hadi farin ciki yake sa su ba damuwa ba ba sa jin takuruwa ba sa jin an matsa musu za su farin ciki ne da wannan shine habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum da sanya shi abin ado a cikin zukatanku babu abin da suke alfahari da shi irin imaninsu shine suke ganin sama da komai za su iya haƙuri su rasa komai idan imaninsu zai tsira za su iya kowace irin gwagwarmaya don su kubutar da imaninsu sauraka imanin shi ya fi komai kyau da ƙawa a cikin zuciyarsu da shi suke ado da shi suke kwalliya ba da ƙalƙalen duniya ba ƙalƙalen duniya ba ya gabansu abin da allah yake so da manzansa shine a gabansu shine kwalliyarsu shine adansu shine wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan sannan ya sa muku kin kafirci da fasikanci da kangara taurarewa umarnin Allah da manzansa Allah ya sa muku kin waɗannan abubuwa saura ka ɗayan su zaka je na cewa yana zuwa masa na saban Allah a zuciyarsa da ya furta shi gare ya sun tumo daga kasa ya faɗo ya mutu gara a ce ya tsuntimo daga ƙololuwar dutse ya faɗo ya rugurguje ya kakkare ya mutu ya fi masa sauƙi kan abin da yake ji na saɓon Allah a zuce shi ya furta shi da baka kaga wanda bai furta abin ba da baka ta ya zai aikata shi furicinsa ma ba zai iya faɗa ba ballantana kuma ya gabata wajen aikata shi saka Allah ya sa musu wannan Allah ya ƙara tabbatar da yabansa gare su ya ce ula'ika humar rashidu waɗannan su ne shiryayyu waɗannan su ne shiryayyu aka yi amfani da ula'ika ismul ishara ne lilbait kana son ka nuna na nesa sa ka ce ula'ika waɗancan rura cewa ga su gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ake magana da su amma ka ce ula'ika don a nuna girman darajarsu da nisan matsayinsu sauraka kafin ka cin musu aiki ne ba ƙarami ba wannan shi kansa kalmar ula'ika yabo ne yabo ne ƙur'ani yakan yi amfani da wannan da ya nuna girman darajar abu kamar da ce zalikal kitabu larai ba fi Allah yana yaban alƙur'ani ce zalikal kitabu wancan littafin da gashi a hannun muminai suna karatunsa kullum amma aka ce zalika don a nuna don a nuna girman matsayinsa kuma a ƙarshen ayoyin aka ce ula'ika humul muflihuna ula'ika waɗancan ana nufin su waɗanda suka sifantu da sifofin muminai sana Allah ce fadlan min Allah wa ni'ma wannan falala ce daga Allah wato ba ba wani abu suka yi na cancanta da suka fi kowa ba sannan Allah ya musu a falalarsa ce haka yi ga dama ya zaɓe su saboda ka in ka ce za ka yi musu hassada ko za ka yi baƙin cikin wannan daraja da suke da ita to ka sani daga Allah suke domin ta falala ubangiji ne ya ga dama ya ga dama ya ce ya zaɓe ka ya baka abu kaza ta shi ne ake cin falala wato ba wani abu kai ta yi ba kai ta yi ba har aka ce to a yi mawa na sakamako da kaza saboda an ga yana kaza yana kaza a'a shi ya ga dama haka kawai falalarsa ce wani shine ma'anar falala abinda aikin ka ba zai kai ka ga wannan matsayi ba sai Allah subhanahu ta'ala ya maka shi to wanda zai rika bakin ciki da wannan to abinda yake yi sunan shi hasada wanda zai rika bakin ciki ya akai sai na Abubakar ya zama da matsayin da yake da shi a gurin annabi har ya zama cikin sahabbai maza ba wanda annabi yake so irinsa ko ya ji damuwa an sifanta sayyidina Umar da sifofi kaza kaza kaza ko sayyidina Usman ko sayyidina Ali da sauran al'asharatul mubashsharuna bil janna da annabi ya ce musu bushara da aljanna a jumlace da ɗaiɗaikunsu. wani ya rika damuwa cewa ya za a ce su kaza kaza to kaga wani hasada yake musu saboda falala ce daga Allah haka Allah ya so ya fifita su shi am yahsuruna an-nas ala ma atahum Allah min ko suna yi wa mutane hasada ne akan abin da Allah ya ba su na falalasa to Allah yake cewa wannan matsayi da ya ba su na sa musu san imani a zuciyarsu da kin kafirci da abin da ya dangance shi to falala ce daga Allah shi ya ga dama ya musu wa ni'ima kuma ni'ima ce don babu abin da ya kai ka samu karbuwa a wurin Allah zama ni'ima ni'imar koli shine ka rike addinin Allah ka samu karbuwa a wurin Allah duk wata ni'ima a bayan wannan take Allah ya ni'imta ka da ni'imar imani to ya gama maka gatan da babu kamar ta shi yasa da Allah subhanahu wataala ya bayanin ciki addinin sa ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa atmamtu alaikum ni'mati ce na cika muku addinin ku kuma na cika muku ni'imata abinda ake nufi da ni'ima shine dokokin da addini ya zo da su nayi yi kaza bar kaza in kai kaza ga sakamako in ka bar kaza ga sakamako in ka aikata kaza kuma Allah ya hana da sakamako to rike wannan dokar da rike wannan koyarwar ni'ima ce haka babu abinda bawa zai samu na ni'ima kamar imani da Allah in zai rasa komai Allah ya bar masa imaninsa a cikin zuciyarsa to wannan bai rasa komai ba in zai rasa komai da ya mallaka a rayuwarsa amma Allah ya bar masa imaninsa a zuciyarsa bai tabu ba bai girgiza ba to wannan bai rasa komai ba amma in ya samu komai ya rasa imani to wannan shi ya asara wannan shi ya rasa komai to shi yasa Allah ce fadlan min Allah wa ni'ma sannan sai Allah ce wallahu alimun hakimun wallahu alimun Allah mai cikakken ilimi ne mai cikakken sani ne saboda haka duk abin da yake yi yana yin shi ne da ilimi yana yana wato ya san su wane ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya san dalilin da yasa yayin su a haka da haka shi yana da ilimi ya san kuma da abin da yake cikin zukatansu ba abin da yake buya gare shi da haka yana yin abin sa ne da ilimi da cikakken ilimi sannan hakimu mai hikima ne komai nashi yana yi cikin hikima babu abin da yake ajiyewa ba mahallinsa ba komai ka gani Allah ya yi to ka yadda akwai hikimar da ta sayi ko ka fahimce ta ko ba ka fahimce ta ba kakkace shi sharaɗi ka fahimce hikima sannan ka yadda da hikima don haka yana daga cikin aƙidar ahalar sunna cewa Allah baya yin abin da babu hikima a ciki duk wani abu da kaga Allah ya ajiye shi komin yadda yake baka haushi kai to kasancewa shi dai Allah ya yi shi ne saboda sa hikima ko sauran da yake cizon ka ka yadda akwai hikima da ta yake cizon ka domin kai a gurin ka dai saurin na bai da wani amfani wanda takura ka da malaria rashin kwanci ba abin da yake yi amma kuma shi Allah ya san me yasa ya saura kuma me yasa ya hada ka da shi yake cizon ka me yasa mu na Afirka muka fi kowa sauro sai eh, turawa duk zaben su da Allah ba kaje kasar su ba sauro amma mu muna da sauro gashi nan baya baya ko ina to shi Allah ya san me yasa ya hada mu da sauro ya kare waɗancan daga sauro ya sani haka komai na Allah akwai hikima saboda haka wannan zaɓi da ya yi ya kuma ba wa sahabbai irin wannan daraja to ka sallama kakka ja da Allah a kansu ka azame ka cikin waɗanda suke komawa gefe suna tuntar sahabbai suna zazzage su su zage abubakar su zage umar su zage usman sai kaza su ce kaza su ce kaza kakka kuskura a same ka a cikin wannan domin a nan kamar kana ja ne da wani aiki na ubangiji da wata hikimarsa kana ganin ba haka ya dace ba to ne malam yace fa hadhihi akbarul minani wannan ita ce mafi girman wato kyauta da ubangiji zai yi wa bawansa waɗannan abubuwan da Allah ya zana a cikin ayan nan ya ce ya yi wa sahabbai to ita ce kyauta mafi girma habbaba ilaikum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan to ita ce mafi girman mafi girman ni'ima kyautar da Allah subhanahu wataala an yuhabbiba al-iman lil 'abdi Allah ya sanya wa bawa san imani a zuciyarsa wa na fi qalbihi ya kawata masa shi a zuciyarsa sannan wa yuziqahu halawatahu ya dandana masa zaƙin imanin a bakinsa a zuciyarsa kamar yadda gangar jiki take jin zaƙin abinci mai daɗi in ta ci idan mutum ya ci abinci mai zaƙi mai daɗi ko ya sha abu mai daɗi to gangan jikinsa tana jin wannan daɗin to haka nan ita ma zuciya giza giza'ul qulub ulkulub shi ne abin da ke ciyar da zukata shi ne imani yadda ka san abinci shi yake ciyar da gangan jiki take ginuwa to haka shi kuma imani abincinsa ne wato zuciya abincinta ne imani da shi take ginuwa to jiki kamar yadda ka sani jiki idan ya zanto ya kamu da rashin lafiya to shi ɗinsa sistem ɗin yana samun matsala sai a ba shi abu mai daɗi sai ji ba daɗi duk daɗin abu mutane na ci na farin ciki shi sai ga an ba shi ya firza watakila ma ya ce a kama masa wani abu mara daɗi shi kuma a lokacin shi yake su to mizaj na nashi system din ya canza ya rikici to haka nan zuciya ita ma in ta canza ta lalace sai ka ga abu mai daɗi ba ta ɗaukan shi da daɗi abu mara daɗi kuma shi take so to ni'ima ubangiji ya bar sistem ɗin zuciyarka yana tafiya daidai kamar yanayin jikinka kasancewa in jikinka yana tafiya abu mai daɗi kana jin daɗinsa abu mara daɗi kana jin ba shi da daɗi kaga babu ni'imar da za ka ji ta jiki irin wannan tashi lafiya komai na sassan ɗin jikinka yana aiki to haka nan zuciya ita ma ya kamata ka yi ƙoƙarin ta zama sistem ta yana tafiya daidai kada ta juye zama da abu mara kyau shi take gani mai kyau abu mai kyau kuma tana ganin shi mara kyau to abu ya lalace وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام باب نئمة دتكي قبوك باوة سو وتسلمة سجايو سجايو أيكي لشرؤ المسلمين ويبغض إليه أصناف المحرمات يسامة سكين دمغو جن حرام دوانا أبو حرام يجب آية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزوج كان حديث أنس yana cewa inna allaha qasama qasama bainakum arzaq akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum Allah ya raba muku halayya dabi'u ya raba tsakaninku kamar yadda ya raba muku arzikinku kamar da kaga arziki wannan na wannan ya fi na wannan sai wannan sai wannan wani ma ya zo to ba shi da komai wani banda kayan jikinsa da suka tushe al'aurarsa ba shi da komai to yadda Allah ya rarraba arziki ya ba kowa yadda ya ga dama ya fi sotun rizka liman ya sha uwa ya kafir ya waɗa dama wani wani kuma ya ƙuntata masa to haka Allah ya raba ɗabi'u kyawawan ɗabi'u a tsakanin wani ba shi kyawawan halaye ya ba shi kyawawan halaye iya makura kamar annabi sallallahu alaihi wasallam naka la ala khuluqin azim wani kuma ka ganshi a to yadda Allah ya wannan kasan na arziki haka ya wannan kasan na dabi sai annabi ya ce wa inna Allah yu'ti al-iman wa inna Allah yu'ti ad-dunya liman ahabba wa liman la yuhibbu Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda ba baya so Allah yana ba da duniyarsa ma'ana arziki yana ba da shi ga kowa da kowa zai ba wani wanda ba a gurinsa ba a masoyinsa ba ne amma sai ba shi duniyar sai gan shi ya fi kowa wadata da arziki na duniya wani kuma yana son shi shi ma ya bashi saboda haka ita dukiya ko arzikin duniya ba ma'auni ba ce ta sanin Allah ya fi son wani ko ba ya son wani don kaga wani ya kowa kuɗi ba ma'anarsa ba Allah ya fi san shi ba yana ba da duniya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam liman ah-, yuhibbu wa liman la yuhib ga wanda yake so da ma wanda baya so cikin annabawa Allah ya ba mu wasu ya ba mu wasu abin duniya wasu ma ya sa su suka suka mallaki duniyar duka annabi Sulaiman annabi Dawud sama annabi Sulaiman hakanan wasu kuma ga sanan ba san su yake ba amma ba su mulki ya ba su iko ya ba su komai irin su fir'auna irin su tsaro hakanan cikin sahabbai wasu talakawa daga cikin sahabbai wasu kuma masu wadata masu arziki su sai na Usman da sauransu saboda kaga ita duniya kowa Allah ya kan iya bashi ya bashi saboda cikin bayinsa ne da yake so ya ba wannan kuma da baya san shi yace wa innahu la yu'ti al-imana illa liman ahabba amma baya bada imani sai ga wanda yake so shi imani tsoron Allah tsayawa kan dokar Allah bin umarnin Allah gujewa hannunsa wannan ba kowa yake samun shi ba sai wanda Allah yake so sai masoya Allah saboda haka a nan ita ce wannan babban mafi girman baiwa da Allah zai wa bawa shine ce wallahu alimun biman yastahiqu an yatafaddala alayhi bidhal bi hadha al Allah shi ya fi sanin waye cancanta ya shi wannan fallar kai ba ni kai ne zaka ce wane ya kamata ya zama kaza ba kada ya zama kaza Allah shi yake shi yake ga dama tun daga mafi kororiyar falala da zai wa bawa shine manzanci da annabci har zuwa mafi kankantar falala shi ne ba shi wani abu na imani ko ya yake da zai tsira da shi daga dawwama daga wutar jahannama wannan duk daga Allah ne shi ya san wa zai ba mu wannan wa zai ba mu wannan Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata shi ya san ina ya kamata ya sanya manzancinsa? sa Allahu yasfi min bala'ikati rusulan wa min nan. nas shine yake zaɓo manzanni daga cikin mala'iku shi yake zaɓo manzanni daga cikin mutane saboda ka shine zaɓi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah shi ke halittar abin da ya ga dama kuma ya zaɓi wanda ya ga dama saboda ka shi ya fi sanin ina zai aji imaninsa suwa zai ba wa da yawa suwa zai bawa kaɗan shi ya sani hakimun fi wata wad'ihi fi mahallihi la'iqi bihi kuma mai hikima ne wajen ya ajiye wannan abu a gurin da ya dace da shi haka duk inda ka ga Allah ya ajiye abu tonan ya dace da abu sauraka babu itirazi wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab sallahu hukumu Allah shi yake hukunci la mu'aqqiba li hukmihi babu mai cin gyaran hukuncin Allah duk wanda zai dubi wani abu da Allah ya yi. ya ce ba haka ya dace ba to gyaran hukuncin Allah zai ce Allah kuma ba mai cin gyaran hukuncinsa ce kama ka zaka fi sahihi kama yadda ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim min hadisi anas daga hadisin anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala shi ba aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman abubuwa uku duk wanda suka kasance tare da shi to ya samu ɗanɗanan ko zaƙin imani wato waɗannan abubuwa guda uku sakamako ne na imanin da yake cikin zuciyarsa natija ce samara ce yadda ka san itaciya in ka dasa ta yayin da ta girma ta isa ta yi ‘ya'ya za ta fidda furanni sannan kuma ta fara ‘ya'ya to haka shi ba imani in ya da su a zuciya zai yi ta haɓaka ya yi ta haɓaka har ya kai ya fitar da waɗannan ‘ya'yan nasa masu zaƙi masu daɗi an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ilaihi min masu yawon ya zanto Allah da manzansa su ya fi so sama da abin da ba su ba wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu ya zamanto ba wato yana son mutum ba dan wani abu sai dan Allah wa an yakraha an yarji'a an dinihi sannan ya kyamaci komawa wato barin addininsa kamar yadda yake kin a jefa shi a cikin wuta wani hadisi yana nuna maka mutumin da imaninsa yakan kama to zai haifar masa da wannan a zuciya shi yasa a farkon hadisi aka ce salatun abu uku man kunna fihi wanda duk suka samu a tare da shi kana anan tamma ce ai man wujida fihi abubuwa duk wanda aka samu waɗannan abubuwa tare da shi wajada bihinna halawatul iman kaga akwai imani akwai halawarsa an gane ba wai su ne imanin ba amma imanin da yake cikin zuciya in ya nuna to zai fitar da waɗannan 'ya'yan marmarin masu daɗi an fahimta ba wai su ne imanin ba a ce in baka da su baka da imani a su imani ne in ya nuna ya cika to sai yadda ka san itaciya in ka dasa ta to kaga sai ta zama ta cika ta kai matsayin fitar da 'ya'ya sannan za ta fara 'ya'ya to shi ma imani in ya cika a zuciya yakan kama to waɗannan 'ya'yan masu daɗi za a ga yana fitarwa in ka ga mutum waɗannan abubuwa ya rasa su to imanin nashi akwai har yanzu yana buƙatar ban ruwa yana buƙatar a gyara shi a sa masa duk taki ne a yi waye a yi har ya samu fara fitar da wannan 'ya'ya masu daɗi to sannan in waɗannan 'ya'ya suka fita shi mumini daɗinsa zai ci daɗin rayuwarsa zai ce zai kamar da kasan za ka ɗanɗani zuma ka ji haƙinta to haka zai ce dukkan wani abu na abin da Allah yake so da manzansa haka yake masa daɗi ba wani abu da yake jin takuruwa shi ne ya faɗi an ya kuna abubuwan nan guda uku su ne ya faɗi na farko an ya kuna Allahu wa rasuluhu a habba ilaihi mimma wa huma ya to Allah da manzansa su ya fi so fiye da wanda ba su ba da zamanto Allah da manzansa su ya fi so sama da wanda ba su ba san Allah shi ne tushen san manzan Allah ba zai yi san kada Allah ya samu ba sai ka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da aka hada su a guri guda ya zama abu daya kaga ba a ce na farko ya so Allah sama da kowa ba na biyu ya so manzan Allah sama da kowa in ga kula an gwa masu sun zama abu guda daya saboda wasa rabuwa an gane ba za a raba san Allah da san manzan Allah ba tun ya ce yana san Allah amma ba ya san manzan Allah in kana san Allah to sai ka bi manzan Allah sannan san Allah zai samu shi yasa ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah da soyayyar ku da soyayyar da Allah zai muku a tsakanin su san manzan Allah bin manzan Allah ne a tsakiya shi yake daura tsakanin wannan soyayya taku da ta Allah an fahimci yadda Allah ayar take in kuntum tuhibbuna Allah kaga mahabbatullahi a farko fattabi'uni a tsakiya yuhibbukum Allah Allah zai so ku فجعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بين المحبتين سن النبي yana tsakiya bin annabi yana tsakiya shi yake kulla tsakanin wannan soyayyar da wannan soyayyar in babu wannan to sun dace sun katse an fahimci wannan sauraka gaba ɗaya ce shi yasa nan aka haɗa su an yakuna Allah wa rasuluhu a ahabba ilayhi min ma siwahuma idan ana tuna wanda ya zo hudu ba gaban Annabi sallallahu alaihi wa Ya ce a cikin fa bude hudu basa yake cewa man yuti illaha wa rasuluhu faqad rashad wa man ya'tihi ma faqad gawa annabi ya yace bi'sa khatibul qaumi anta wani ya tashi zai hudu ba gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wanda duk ya bi Allah da manzansa man yuti Allah wa rasulahu faqad rashad hakika ya shirya sai ce wa man ma. wanda ya saba musu sai ya hada annabi sallallahu alaihi da Allah a cikin lamiri guda daya wanda ya saba musu faqad zawa hakika ya halaka sai annabi ce tir da wannan mai hudu ba ma'ana ya kwa ma annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah a cikin lamiri daya ya ce wanda ya saba musu can ya raba ya ce wanda ya bi Allah da manzansa nan kuma sai ce wanda ya saba musu za ga alqur'ani wallahu wa rasuluhu ahqqu an yardawhu ba ce yardawhu ma sai aka dayanta zaminin shi zan kuma sai ya hada su biyu sai ya ce musu huma da bai ce bi'sal qatib qatib khatib alqawmi antum amma anan kuma sai gashi annabi da kansa ya ce min masu wahuma idan kaga ka sai ka ci to cin ya hana wancan nan kuma ya ya yi da kansa so malamai suke ta tattaunawa to ya haka ya haka ya haka ya haka kowa yana faɗar yadda za a fita to wani malami sai ya ce in ka kula a can saɓan Allah da na manzansa kowane ɗaya in ka yi ka bata in ka saba wa Allah ka bata in ka saba manzo Allah ka bata an gane in aya ka saba wa ka bata in hadisi ka saba wa ka bata ba sai ka hada da aya da hadisi su biyun sannan ka bata ba an gane saboda haka me yake zai haɗe su amma nan da soyayyar Allah da ta sa ɗaya suke ba zai yi wa ka so Allah kuma ka shirya ba ka so manzan Allah ba ba zai so ka so manzan Allah ba ka ce ba ka san Allah to shi ba manzan Allah ba ya san ka ba wanda yake tutiya da shi sai Allah annabi yana da wani abu yake tutar shi ba Allah ba to ka ce kai shi kake so amma ka san Allah da yake tutiya da shi sai ba zai so ka ka ce kana so na amma ba ka san Allah ta yi zan so ka to bari ko manzan Allah saboda haka sai a nan sai aka ce abu gaba ɗaya ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ma dan da cewa kowanne cin gashin kansa kawai yake a gaba ɗaya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya so Allah da manzansa sama da komai abinda ake nufi ya zama san Allah da manzansa sune kololuwa kololuwa a cikin mahabba duk abinda kake so to ya zama ƙasa da san manzan Allah da ƙasar san Allah da manzan su yake ko mene ne kake so da zarar aka ce kana san abu kaza ka ce kana san abu kaza aka ce da shi wannan abun annabi baya san shi to ka ji ba ka san shi amma in ka shiga wani tawili to ai shi manzan Allah kaga shi ai eh, manzan Allah kaza kaza kaza kana neman dai ka kauce kai to kaga wannan akwai alamar tambaya akan soyayya da kake wa Allah da manzansa ya zama na san da kake yi wa Allah da manzon sama yake da komai wal'inka in kana uku wa abna uku wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratan takshawna kasadaha wa masakin a ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah ya faɗa abubuwa takwas wanda su ne tushen duk wani abu da mutum yake so a rayuwarsa aba'ukum wa uku, iyayenku da suka haife ku da ƴaƴanku da kuka haifa da ƴan uwanku da alaƙar jini ta haɗa ku yayyanku ƙannanku wa azwajukum da matanku da kuke aure ko kuma ta mazajenku da kuke aure wa ashiratukum wa ashiratukum da danginku waɗanda kuke rayuwa a tsakiyarsu kuke ganin su za su ba ku kariya daga dukkan wani abu da zai muku barazana sannan sai kuma abubuwan da kuke tara na duniya wa amwalu na Muha, da dukiyar da kuka nema da gumin goshinku kuka tara wa tijaratun takshawna kasadaha da kasuwancin ku hada-hadar kasuwancin ku wanda kuke jin tsoron a samu tasgaro a ciki ba za ku so ta tawaye ba kasuwancin da ba za ku so ya yi ƙasa ba sai dai ku so ya haɓaka wa masakinu tarzauna hali jan da kuka gina na alfarma kuke ciki kuna jin daɗi waɗannan su ne abubuwan da ɗan adam yake so ya ga sun kewaye shi ya ga ga iyayensa ga 'ya'yansa ga 'yan'uwansa, uwansa ga matansa ga danginsa ga dukiyarsa ga kasuwancinsa komai lafiya akwai abin da ya fi wannan dandamali duk wani abu da za ka so shi sai don yana hidimta ma waɗannan abubuwa to Allah ce in ya zanto waɗannan abubuwa a habba ilaikun kun fi san su kun fi san su sama da Allah da manzansa Allah ce su to ku jira ku gani wannan ba ƙaramar barazana ce da ku jira ko mutum ne kuke rigima da shi ya juya ba ya ce jirani ka san ba alheri ba zuwa zai dauko kudi bai ce gashi da kawai ka maka abinci ce gashi ka ci sai ni kake gaya haka to jira jira ina zuwa to ka barazana ce ba karawa ba su hatta ya'ti Allahu bi amri lokacin da al'amarin Allah zai zai kaga anan ubangiji subhanahu wataala bai kore kaso waɗannan abubuwa ba Allah bai ce ka kaso iyayenka ba Allah bai ce ka kaso matanka ba kaso iyayenka ka kaso dukiyarka ko gidanka ko abin hawanka Allah bai ce ka kaso shi ba cewa ya kakka fifita sansa akan san Allah da manzansa kaso shi amma in abin nan ya ci karo da san Allah da manzansa ka watsa da shi shi yasa wani daga cikin magabata ce mai kafi so mai kafi so sai ya ce a habbu ilaihi a habbu ilayya an ji an sarko a habbu ilaihi a habbu ilayya ko kuma a habbu ilayya a habbu ilaihi abinda na fi so abinda ya fi so shi ne Allah abinda na fi so shi ne abinda ya fi so ga an sa takaitacciya ba zan so fiye da abinda yake so ba duk abin da ya fi so shi ma ni ma shi na fi so saboda haka anan Allah subhanahu wataala yi amfani da af'alut tafdil ahabba kuka fi so saboda me saboda ba za ka iya korewa dan adam san waɗannan abubuwa ba zai yi a ce ga dan adam baya san iyayensa ko baya san abin nan wannan na abin da intikas ne fil fitra fitrar sa halitta sa mai kyau ce ta samu matsala ta samu tangarda sai baya san iyayensa to akwai matsala ko ba ya san ƴaƴansa akwai matsala ba lafiya lafiya ba ko ba ya san matarsa akwai matsala ba lafiya lafiya ba in lafiya lafiya zai so su to abinda ake ki a nan shine su zama su ne a sama so ya su ita ce a sama shi yasa aka ce a habba ya fi so a nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai amfani da kalmar a habba da haka ba matsala ba ce kaso dukiyarka kaso ‘ya'yanka kaso kasuwancinka duk ba matsala wannan ɗabi'a ce ta fidira ce kuma wata falala ce ta ubangiji gare ka ya hore maka waɗannan abubuwa wani yana nema bai samu ba to amma a ɗinka ka fifita san wani abu daga cikin waɗannan kan san Allah da manzansa ta zanto mahabbullahi wa rasulihi su ne sama abinda Allah da manzansa suke so to wannan ginshikin farko duk sauran ginshikan abubuwa biyu da za a mata duk suna komawa ga wannan wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum ba dan koma sai dan Allah kaga wannan shi ma ya koma zuwa ga soyayyar Allah zanto alaƙar ta da wani alaƙa ce da ake duban Allah a cikinta kana son shi don Allah ba don wani abu na duniya ba ba ka zauna da shi saboda wani abu da za ka samu na duniya wanda in ya rasa shi abin nan kai ma za ka rabu da shi kamar irin yadda alaƙar mutane da yawa yanzu ke kasancewa da junansu da yawa da juna abin da yake hada su da abin nan a gaishe tare da wani a shiga a fita saboda wani dan wasu talwa da zai samu abunsa randa mutumin nan zama babu shi sai ka gaya ya daga mata hannu daga nesa ba shi ba shi ba inda wanda ya fi bayyana cikin irin masu mulki irin masu 'yan siyasa yanzu da mutum ya samu mukami sai ga kofar gidansa cike sai ga 'yan kanzagi 'yan kore 'yan tsurku duk su kewaye shi masu fushi da fushin wani eh in kai magana suka ji wasu kafin ya ce komai sun kai duka to amma duk ranar da aka ce ya ci kuɗi an kore shi ta same shi da laifi gwamnati ta kore shi to in ka da safe in ka bi ta kofa gidan ba za ka kowa saboda kai kanka kafin da rai za ka kuma samu daga wajensa shi ba zai na baka ne don akwai inda yake karba to yanzu shi ba ba zai baka ba kai ma kuma baka sa ran zaka samu abu su kenan ko raba gari sai dai daga nesa sai dai a rika tambayin labarin yawa ne yanzu me yake ciki ne <laughs> ko ya kamata eh, yanzu yana nan ko ba da me yake yi ne eh, to kaga wannan ba soyayya ce ta dan Allah ba soyayya ce ta duniya yanzu nan za ka ga ta lalace to ka so mutum dan Allah san mutum dan Allah aka su shi ne ka ƙishi dan Allah kada ka ƙishi dan wani abu daban ba Allah to in ma kana kin shi to ka ƙishi ne saboda wani abu da kake gani yana yi ba Allah da baya su Allah yana fushi da abu to kai ma kai fushi da wannan abu shi sa mutum ɗaya akan iya samun shi ta ɓangarori guda biyu ana san shi ta wani ɓangare ana kin shi ta wani ɓangare ka samu ta abu kaza abu kaza abu kaza mutum ne mai nagarta mai biyar Allah mai kaza kaza amma abu kaza abu kaza kuma yana da matsala to sai ka so shi ta bangaren da yake mai kyau sai ka kishi kuma ta bangaren da yake mai kyau sau shi mumini yakan iya hada wannan shi mumini yakan iya zama ta wani bangare ka so shi saboda mumini ne dan uwanka ta wani bangaren kuma ka kishi saboda mai sabon Allah ne an gane mumini ba a kin shi gaba daya a ce gaba daya ba a san shi babu wannan in yana da yin imani a tare da shi to ka so shi don wannan imanin kuma in yana da wani abu na kiyaye dokar Allah ta wani bangare ka so shi ta nan sannan ta bangaren kuma da yake baya da kyau to ka ƙi shi ta nan bangaren man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman nabi ce wanda ya bayar dan Allah ya hana dan Allah ya so dan Allah ya ki dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah to wanda ya cika imaninsa hadisi ne sai yana cikin musnad imam ahmad da sunan abi dawud sauraka in kana son ka samu imani cikakke to zanto kana da wannan to wannan daga cikin halawatul iman sannan wa an yakraha an yarji'a an dinihi kama yakraha an yuqdhafa fi an-nar kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar sannan ya baya son ya bar addinin sa kamar yadda ba zai so a jefa shi wuta ba kaga wannan shi ma yana da alaka da san Allah da manzon sa domin duk abin da ya kishiyanci san Allah da manzansa to ba zai so shi ba babu kuma mafi wato mafi kororuwar abin da ya kishiyanci san Allah da manzansa shine kafirci kafirci shine mafi kororuwar abin da ya kishiyanci san Allah ya kishiyanci san manzan Allah to sai ka kishi ki na ƙarshe gara a jefa ka a wuta da ka fada cikin kafirci gara jefawa a wuta da ka fada cikin kafirci ka duba suratul buruj abinda take karantar da mu kenan wadanda aka fitine su aka kunna wuta ake tura su a ciki saboda imani zo wanda ya kai imani eh ta ce to eh, wato tsalle ka fada da kanka aka aka aka yin su wata mata ta zo da jaririnta aka ce ta yi imani da Allah sai ta je ki fada ciki sai ta dan yi tirs jaririn yi magana ce umar ki fada ita tana duban jaririn ta ne ta uwa tana iya ita ta haƙura ta halaka amma jaririn ta ke dubawa inda ita ta ta jefa kanta amma kuma tana gara jariri tare da ita ta jefa shi cikin wuta sai Allah ya yi masa firici ya ce fada cikin wuta saboda haka zai zaɓi ya fada cikin wuta akan abin nan annabi ibrahim haka aka yi masa abu muslim al-khawlani daga cikin manyan bayan Allah tabi'ai shi ma haka akan ya yadda da annabcin al-aswad al-ansi wani da yayi da'awar annabci ta annabta ta ƙarya ya zaba a jefa shi wuta aka jefa shi kuma Allah ya shi ya fito kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya fito to shine ma'anar ya kyamaci komawa kafirci kamar da ba zai so a jefa shi a wuta ba ma'ana gara ma a jefa shi a wuta akan ya koma ga kafirci yana iya yin yana yana da Allah ya ce ai anan shine ya boye imaninsa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman tun yana iya yin wannan amma wanda imaninsa ya kai to zai za'uma ya fada wutan akan ya furta kafirci lokaci yayi za mu tsaya nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh